isa mun gaya musu wanda su ne za su yi a'a suka yi ta fahimta da an yi wannan fim village kuma an zo in ma menene a yadi ne a kasuwa in ka zo sai ka iya cewa maka bari ga da wando wani ya ce masa dan bance ka ce a'a daga da an karɓi wannan fim village din ba a tsaya ma an karanta broshuwarsa ba kenan ba a zauna da mutane an yi tunani akan to wannan abin mu karɓe shi ya ya kamata mu yi da shi ba ba a yi wannan ba ka fahimta su ɗan siyasa ya zo fara bukatarsa kuma da ya gabata biya ba kuma ya zo bata shi kuma su waɗanda za su ci ba su yarda ba su kuma ga musu gaskiya su kuma suka ƙisi. da an yi wannan fim village din da ya taimaka wajen gyara fina-finai to amma sai ya zama da ba a yi ba su kansu malaman da kake so ka ce malamai da yawansu sun karanta fim ba su karanta fim ba sun san me fim sun san da ake fim sun san matsalolin da ke cikin gidajen fim duk gidajen fina-finai na duniya har yanzu ma cikin matsala suke ba wani gidan fim a duniya da ba cikin matsala babu kuma duniya har yanzu rigima ake akan da abubuwa su kasance amma da an yi wannan fim village din to da an samu tsari mai kyau kuma yanzu ma lokaci bai kure ba eh. lokaci bai kure ba su masu fada aji da wanda ya dace su yi wannan al'amari na mu kyakkyawa fahimta su shigo sabgar su rungume shi idan ba su yi ba ina tabbatar muku da cewa yanzu kwanan nan ake sa ran daga ma america za a zo akwai fim da za a zo yi to amma mun samu nasara akan wannan fim da za a zo a yi domin bai faɗo hannun kowa ba sai faɗo hannun mu da ya faɗo hannun mu mun kuma zauna mun tantance yanzu labarin ake so za a kawo za a kirawo malamai a tabbata a nuna musu wanda suke da fahimta akan harkar fim mm. a gabatar musu da wannan labarin su ba da shawarwari su ba da gyararraki kuma a nan garin za a zo a yi fim din da ake maganar an ware masa dala miliyan talatin za a zo a yi shi a jihar kano ana magana cewa ni a matsayina na jarumi eh, shugaban jarumai in tara jarumai mutum dubu uku mutum dubu uku kaga mutum akwai su za a same su za a same su akwai su <laughs> saboda haka kaga kaga kaga abu ne wanda yake daga wata ƙasa daga wata duniya a gano amfanin wannan abu amma mu namu na gida sun ƙi tsaya su runguma al'amarin kuma ina son daɗe wani bayani ba a gano amfanin su bane eh, bukata ne haka ina kuma tun daga malam a wajen matsayin shugaban eh. malamai a yan uwan mai yan kudu akwai kalubalen da muke fuskanta akwai fina-finan da za ga suna yi ba su suke yi su ba ƙungiyar su ta malaman addini suke ba da kuɗi su ba da wata fatawa a cikin addini su ce a je a yi wannan fim ɗin har yanzu mu nan an kasa mana wannan abu barantana gwamnatoci a ce a shigo kamar da yadda mala yake magana idan bukata ta taso ta siyasa a neme ku a dan baku abin da za ku ci ku sha kuma shi kenan yanzu waya waya ma a eh. ba su san darajar malamai ba a abubuwa uku na farko sai sun tashi bukatar suke tuna malama na biyu idan za su yi barnarsa a cikin fina-finai su faɗa abin da bai dace ba ba sa tambayar malama hmm. na uku kuma idan malaman sun kira su don su yi musu abuna a cikin su akwai suke ganin abu ah, ba su yi da wannan ko da an ba su eh, to yanzu lokaci ya fara gangarwa da wannan aisha abu ne da ya kamata mu bawa masu sauraro isasshen dama hmm. amma akwai magana biyu a nemo musu mafita na farko yaya wani irin tallafi ko kuma wani irin haɗin kai ake da bukata wa wannan sashe don ya yi aikin da al'umman nan suke nema isamu kariya isamu isasshen kudin tafiyar da lamarinsa kuma isamu cikakken wato gata da damar da ake da wata kama shi eh, eh, eh, ne ce mecece bukatun da ake da bukata don a tafi da wannan tsari ya tafi yadda ya kamata ido shi waɗancan manya-manyan ah, tsare-tsare na duniya to salamu alaikum to a takajiri zan iya zama gano taɓawa kan harkar matsalafin a kano ba wai dan wancan tarihi ba a gidan rediyon freedom din nan don na ya cika shekara 16 da watanni mm. da ni aka bude shi ba na zaton an yi wata biyu cikakkiya na ya fara fina-finan hausa na shekara uku dindi na yi kalubale babu irin wanda ban ji ba wanda ban gani misali idan na zo wata ran na zai kai kai kafin nan da aka yi ba a wuri kaza bai dace ba ya kamata mu kiyaye al'adar mu bai kaza kaza kaza to yaran da ne wa gyara suna na mai bakin ciki sun ga na fara samun ɗaukaka amma mutanen gari za su ce Allah ya Allah <laughs> ya shi albarka mutanen gari kenan ta samun text ran da aka wayi gari <coughs> na zo na yi wani abu kuma na ce gaskiya mutanen gari abu da suka faɗa ba su yi masu fim fin na adalci ba mhm. turan nan yan fim za su yi ta jubilation suna munna eh. kuma na gari na fama da kalubale haka al'amuran suke mala ibrahim ga shi mala ibrahim kare allah kara masa lafiya eh, eh, na gayyace shi filin fina hausa na gayyace malamai guda biyu lokaci guda shi na sai na da liberal ra'ayi sai na gayyaci wani kuma wanda ba na kama sunansa ba sai ai malam mandori ni ban da ra'ayin fim na ce ai so nake ka zo don a sami fahimta guda biyu malam ma bai sani ba ya ce ba zai abin nan malam ya zo ya yi bayani gwargwadon iko da ya ta samun text na kalubale dan me malam zai goyi da bayan su dan me kaza kaza kaza shi ko malamin da ya ce ba zai samu damar nan sai na ji shi na hudu ba yana kausasan kalamai a kaina wataƙila ma shagobe da shi malam to babban matsala ta farko wanda ita ce in ba a yi ta ba su iyaye a malamai iyaye ne ko wanki ko an so a kowace kuma al'umma amma malami dole ya fahimci zamanin da yake ciki ruwa take zamanin shi wasu bin fodiyo Allah kara masa yadda ba irin wani laruwa ce a wannan lokacin ba a yanzu amma akwai power of information technology ba social media a lokacin ba kaza ba kaza ba kaza labin na tarbiyya irin ni da kai dinnan da kai bayani cewa za mu je sinima sai mun buya yanzu ɗa da uba za su zauna a gida su kalli fim din so dole sai yi wayin wannan da mm. na biyu mutane su fahimta rayuwar aktin jarumin fim rayuwarsa ta shi shi kadai daban ta cikin fim daban misali da ce ce ai lokacin su dan haki akwai kaza akwai kaza akwai kaza to a sanda ctv artv ta yanzu ta shekara ko nawa ne da kafawa mhm. a jihar kano ta cika ina jin shekara ashirin da kafawa aka yi wasan koko na musamman tsakanin nta da ctv aka yi joint production mhm. a rano ah. sarki rano ila allah ya gafarta masa ya turo da abinci mhm. ka san ba saraki a kai wa wayannan baki saboda da an je gari to wajen sarki ake fara zuwa ce to ga bakin ka mun zo za a yi kaza a yi kaza ni da bashir dan magori bana mantawa da na manga Allah ya ji kansa da wakilan sarki suka ga ce ka ina masu shirin muka ce ga wai kai da Allah manyan ku muke so yawa sai to ku shiga suna ciki to da suka shiga manyan namu sai suka gabi daga ciki suna tikarawa to <laughs> to ga manyan namu na wani abin da nake so in nuna shine hmm. rayuwar akta a cikin fim daban misali na fito a ki da ni ina jin hajji aisha kin gani ko mm. to kiyade da ni ina zama very uh, uh, wane ne uh, liberal ko zama mm. very lenient mm. mata na guda biyu ko na irin botsara mace za ta yi mun zan yi hakuri da ita amma fa wannan Ismaila ne a cikin fim. ibrahim mandauri kuma a gida tsakanin iyalinsa ba yadda za a mace ta zo ta yi min botsara irin wannan shi ban <laughs> ko mata waka ba zai yiwu ba wannan shine gaskiyar magana saboda haka idan jarumai aka gansu suna wata ɗabi'a a wajen fim to su suka yi ba fim ba ko yana da aka yi kwanakin shekarun baya yana ba fim bane fim sai da director da script da waye da kamaraman da light da shauran abubuwa saboda haka in mutum ya je ya yi wannan babu ruwan kungiyar yan fim ba su suka sa ta ba ba su suka sa shi ba ba su suka ce yayi ba ya je yayi tsakaninsa da hukuma tsakaninsa da mahaliccinsa sannan na gaba ɗazu batun malamai da na yi lokacin da aka ce za a ɗabbaka shari'a ina mataimakin shugaban eh, film makers mun yi tarurruka ɗaya daga cikin eh, eh, ainihin mai baiwa gwamnan shawara akan harka addini na wannan lokacin da malam umar sani fage allah ya kara masa lafiya ya zo ya ce ga kaza ga kaza ga kaza shi sai ya tashi saboda bai taɓa shiga gwamnati ba a lokacin sai ce a ba fa za a yi ta mana fina-finai na irin wannan da malam ya faɗa kawai ba sai an mana irin wanda za mu samu nishadi to nishaɗi din nan a wajen waɗansu sabon allah ne <laughs> domin ya danganta ga ya nishadin yake na gaba yaudarar 'yan siyasa da mu kuma masu harka fina-finan muke yaudaruwa da shi duk dan siyasan da ya kunya tashi a ƙasar nan musamman yankin arewacin najeriya duk ban ɓoye ma kowanne ba idan aka ce zaɓe ya zo inda ka san wato ina ka saka ina ka aji da ake da jarumai mu muke da mawaka mu muke da jaruman fina-finai mu muke da masu kaza masu kaza a jami'a ji ka ai wannan da a ture kuke ai da yanzu kan kaza kaza ai in na ci amma ana gamawa ba za ka kara abinda yan sojan baka suke cewa mun tura mota din nan ta mm, abin to na jin hayakin ma ba a gani eh, amma mun da kwani da zai ma to ko dai, <laughs> to na gaba shine su al'umma yadda Allah ya gafarta mala imamu Wali yake faɗa yace ana terrorizing tunanin mutane ne ba sani ba ka san abin nan gaskiya ne amma wai dan wallahi ba dan malam yana nan ba yana daga cikin mutanen da yake fitowa ya gaya mutane gaskiyar abin da yake akwai ko ka amince ko kar ka amince amma da yawa za ga cewa mutane sai mutum ya yimke ra'ayinsa na gaskiya ya fito da abin da yake ba shine daidai ba to fim capital abin nan ne intensive ne babu talauci tunda aka fara fim ba harka talauci ba ce ba harka cin abinci ba ce mm-hmm. harka ce da ake zuba millions ko billions a ciki a yi mm-hmm. amma mu muka faro daga scratch ta yadda kawai abincin kawai ke ci amma an ka ɗauki fim kowane guda ɗaya kusan mutum 350 ne suke cin abinci a jiki directly ba indirectly ba wane mai kaza mai kuma da waye mai waye mai waye ina zuwa tukuna mana a lokaci indirectly kuma duk mutum da yake kantin kwari ina amfana da fim bai sani ba domin ana sayan duka a wurinsa da kayayyaki da atambobi a ɗinka costume wanda yake da gidan mai ana shan mai a shiga a tafi kaduna a tafi abuja a tafi ina ne haka haka haka duk wanda yake mai na sun ga ana siyan kayan abinci lokacin da za a shirya fin wannan fa indirectly kenan so economy din yana abin multiplier effect karshen di abin da nake so na ce shine da gwamnati da malamai da ainihin kwararru ah, sai an haɗu an samar da ah, fim policy akwai kano state film policy wanda da ni aka ba da sha